nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon an wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun son mu koyi harshen farisanci don matasa tarbiyyar iyali duniyar mu yau sannan shirin na karshe wato an so shin fikihu a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu majalisar ƙasa ta ƙasar rasha ta amince da yarjejeniyar dangantaka ta musamman tsakanin iran da ƙasar rasha babban jami'in dimulasiyan iran ya je birnin moscow don isar da sakon jagoran junjo hali musulunci zuwa ga shugaban kasar rasha sannan za ku ji cewa iraki ce ƙasa ta farko da za ta amfana da tattaunawa tsakanin iran da amurka in ji sayid amar hakim yanzu kuma ga cikakkun labaran Majalisar ƙasa ta ƙasar Rasha ta amince da yarjejeniyar dangantaka ta musamman tsakanin ƙasar da Jamhuriyar Musulunci ta Iran a ranar 8 ga watan Afrilu da muke ciki. Sannan ana sa ran shugaban ƙasar wato Vladimir Putin zai sanya wa yarjejeniyar hannu a nan gaba. Kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa yarjejeniyar ta musamman mai kuma dogon zango na shekaru ashirin zai ba wa ƙasashen biyu damar tallafawa juna. da kuma aiki tare a ɓangarori daban-daban wanda suka hada da tsaro makamashi kimiyya da fasaha da sauransu labarin ya ƙara da cewa idan jejeniyar ta fara aiki ƙasashen biyu suna da damar kyautata dangantaka a tsakaninsu wanda zai rage dogaro da suke yi da ƙasashen yamma a ɓangarori da dama dangantakar tehran da moscow dai tana kara ƙarfi ne a daidai lokacin da al'amura na tsaro suke ƙara taɓarɓarewa a yankin gabas ta tsakiya har ila yau a daidai lokacin da ƙasashen biyu suke fama da takunkuman tattalin arziki mafi muni daga ƙasashen yamma saboda yaƙi tsakanin rasha da ukraine da kuma shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran da kuma siyasarta a kudancin asiya. ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya je ƙasar rasha a safiyar yau alhamis don isa da saƙon jagoran junjo hali musulunci imam said Ali Khamenei zuwa shugaban ƙasar rasha vladimir putin kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa wannan saƙon na zuwa ne rana guda kacal da amincewa da majalisar ƙasa ta ƙasar rasha ta yi da dangantaka ta musamman tsakanin ƙasashen biyu mai tsawon shekaru ashirin kafin haka dai majalisar dokokin ƙasar rasha wato duma ta riƙa ta amince da wannan wato yarjejeniyar har yau da kuma wato kwanaki biyu kafin a gudanar da tattaunawa na biyu tsakanin iran da amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya a birnin roma na ƙasar italiya masana dai sun bayyana cewa ƙasashen rasha da iran suna ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu ne a daidai lokacin da al'amura da dama suke sauyawa a yankin asiya da kuma duniya har ila yau a jiya laraba ce dai ministan ya gana da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato rafael gorosi dangane da shirin makamashin nukiliya ta ƙasar iran a ranar asabar mai zuwa ce dai za a gudanar da tattaunawa karo na biyu tsakanin iran da amurka dangane da shirin nukiliya ta kasar iran Said Ammar Hakim shugaban jam'iyyar Tayyarul Hikmatul Wataniya na ƙasar Iraki ya bayyana cewa ƙasar Iraki ce ƙasa ta farko wacce za ta amfana da tattaunawa tsakanin Iran da ƙasar Amurka. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto Said Hakim yana faɗar haka a jiya ya kuma ƙara da cewa ƙasashen Iran da Iraki suna da dangantaka da musulunci makwabtaka da kuma al'adu masu yawa. don haka a lokacin da amurka a duk lokacin da amurka suka kyautata wato ƙasar iran da amurka suka kyautata tsakaninsu to ƙasashen biyu suna iya buɗe kan iyakokinsu don mu'amala da juna ba tare da amurka ta yi shishige a tsakaninsu ba a wani waje kuma a cikin jawabinsa hakim ya amince da rawar da gwamnatin ƙasar amurka ta taka wajen kauda tsohuwar gwamnatin kama karya ta saddam Hussaini da kuma dai kawo tsarin demokuraɗiyya a ƙasar iraki wanda ya ba mutanen ƙasar iraki wato damar wato shiga harkokin siyasa ya kuma ƙara kammala da cewa a wato a amar hakim wato aminsa shahid bakir hakim ya taɓa faɗar cewa akwai buƙatar mutanen ƙasar iraki su tattauna da wato gwamnatin ƙasar amurka don tabbatar da zaman lafiya a yankin asiya ta kudu masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar pakistan ta ƙara jaddada matsayinta na rashin amincewa da hamshe isra'ila a matsayin ƙasa tana kuma goyon bayan falasɗinawa a gwagwarman da suke yi na kwatar. 'yancinsu da kuma ƙasarsu daga hannun ƙasar isra'ila wacce take samun tallafin wato ƙasashen yamma musamman amurka da sauransu kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya ce wannan sanarwar ta zo ne bayan da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri dangane da rikicin da ke faruwa a gabas ta tsakiya a daidai lokacin da aka ƙara yawan tashe-tashen hankula a ƙasar falastinu da aka mamaye tsakanin hamjikar isra'ila da kuma falastinawa masu gwagwarmaya ƙungiyar ƙasashe masu wato ƙasashe masu musulmi mafi rinjaye wato oic ta yanke shawara kan cewa bai kamata ƙasashen su mai da hulɗa jakadanci da hamjikar isra'ila ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta pakistan ta bayyana cewa kafafin yada labarai da dama sun watsa labaran cewa ƙasar ta canza wato matsayinta dangane da ƙudurin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya dangane da rikici na gabas ta tsakiya ta kuma ƙara da cewa wannan labarin ba gaskiya ba ne saboda ƙasar pakistan tare da ƙungiyar oic dangane da goyon bayan al'ummar falastinu don haka pakistan ba ta amince da samar hamjikisar isra'ila ba har ila yau majalisar ƙasa ta ƙasar pakistan ta amince da babban rinjaye wato ko kuma gaba ɗayanta da a kan wannan wato ƙuduri ta rashin amincewa da hamjikisar isra'ila da kuma goma bayan falastinawa hukumar unicef ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yara ta ba da sanarwar cewa kimanin yara dubu da biyar ne suka rasa rayukansu a kokarin ƙetare tekun mediterranean a cikin shekaru goma da suka gabata kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto hukumar tana faɗar haka a wani rahoton da ta fitar dangane da hakan labarin ya ƙara da cewa wannan ya nuna cewa akalla yaro guda ne ya rasa ransa a kowace rana a cikin shekaru goma da suka gabata kuma wato kashi bakwai cikin goma daga cikin yaran sun halaka ne ko kuma sun ɓace ne wato su kaɗai ba tare da iyayensu ba har ila yau rahoton ya ƙara da cewa akalla mutane dubu ashirin da ɗari takwas da uku ne suka halaka a tsakiyar tekun mediterranean a ƙoƙarinsu na tsallakawa zuwa ƙasashen turai daga ƙarshe dai hukumar ta ce ba za ta iya sanin haƙiƙanin adadin waɗanda suka halaka saboda a cikin wasu kwale-kwalen babu wani da ya rage da ransa da zai bada labari masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na kokun san da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kuma da matasa sannan tarbiyyar iyali akwai shirin duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine an so shirin fiƙihu da wannan ko muke cewa a lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 17 bakwai ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan afrilun shekara ta alif ɗaya tara goma sha biyar a karan farko an yi amfani da iskar gas mai guba a lokacin yaƙi sojan ƙasar jamus ne dai suka fara yin amfani da irin wannan makami akan sojojin kawance na faransa da Birtaniya a yakin duniya na biyu sojin kawance da dama ne suka rasa rayukansu sanadiyar shakarar wannan iska bayan yakin ne kuma manyan kasashen duniya suka rataba hannu akan yarjejeniyar da ta haramta yin amfani da irin waɗannan makamai masu guba a duniya duk da haka amurka ta yi amfani da irin wannan makamin a yakin vietnam sannan kuma saddam hussein na ƙasar iraki ya yi amfani da irin waɗannan makamai masu guba akan mutanen ƙasar iran da kuma kurdawa a ƙasar iraki. masu rarrai ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan afrilu na shekara ta 2014 dr abdulaziz rantisi shugaban kungiyar gwagwarmar falasdinawa ta hamas ya shahada bayan harin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar a kansa an haifi dr abdulaziz rantisi a ranar 23 ga watan oktoba na shekara ta 1947 wato watanni bakwai kafin a shilanta isra'ila rantisi ya kammala makarantar firamare da sakandare a garin khan yunus sannan kuma ya je jami'ar iskandariya ta kasar masar inda ya karatu a bangaren ilimin likitanci na kananan yara bayan kammala karatu ya dawo gida inda shi da aikin likita da karantarwa da kuma harkokin gwagwarmaya da mamayar isra'ila da take yi wa yankunan falasdinawa bayan kafa kungiyar hamas ya zama mataimakin shugaban kungiyar sai kuma bayan shahadar shugaban kungiyar hamas na farko wato sheikh ahmad yasin an zaɓe shi a matsayin shugaban kungiyar a shekara ta 2004 amma bayan kwanaki 26 da karɓar wannan matsayi sojin yahudawan isra'ila sun kashe dr abdulaziz rantisi ta hanyar jefa makami mai lizami akan motarsa a rana irin ta yau inda ya shahada tare da ɗansa da kuma wasu masu tsaron lafiyarsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan afrilu na shekara ta 1946 kasar siriya ta samu 'yancin kanta daga hannun turon faransa 'yan mulkin mallaka kafin wannan lokaci dai bayan faduwar dolar usmaniya turawan ingila da na faransa sun yi watandar kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi waɗanda suka kasance a ƙarƙashin daular usmaniya rabon turawan faransa ya fada a kan sashen siriya da labanan kan haka ne mata mamaye su a shekara ta 1941 amma kuma bayan haka ba da jimawa ba ne mutanen waɗannan ƙasashe suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga ƙarshe dai a ranar irin ta yau faransa ta fice daga ƙasar siriya daga lokacin ne kuma syria ta samu 'yancin kanta siriya tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 185 sannan kuma tana kwaftuka da ƙasashen labanan iraki turkiya jordan da kuma palestino har ila yau tana iyaka da tekun mediterranean daga yammacin kasar masu ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan afrilu na shekara ta alif tara da saba'in da biyar yan gurguzu na kasar cambodia waɗanda aka fi sanin so da khmer rock sa kafa gwamnati wadda ta birgita duniya cambodia wata ƙasa ce da ke gabashin nahiyar asiya sannan kuma ta aiki da tsari na sarauta har zuwa shekara ta 1970 a wannan shekarar ne aka hamɓarar da masarautar wannan ƙasa a wani jin mulki wanda soji suka gudanar a ƙarƙashin janar na soja wanda amurka take marawa baya a wancan lokaci a farkon shekara ta 1975 ƙungiyar 'yan gurguzo ta cambodia wadda aka fi saninta da kamin rock a ƙarƙashin jagorancin paul pot suka kaddamar da tawaye dauke da makamai tare da hamɓarar da gwamnatin soji wadda amurka take wa baya ta hanyar kwashe babban birnin kasar ta cambodia kamin rock sun samu goyon baya na kasar china wadda take bin tafarki na gurguzu sannan kuma sun kafa wani tsari wanda ya gino a kan ayyuka na laifuka da kuma aikata ta ta'asa mai yawa a lokacin da suka mamaye garuruwa na kasar cambodia inda kuma sa kashe dubban ɗaruruwa na mutane tare da korar mutane sama da miliyan guda daga gidajensu a lokacin da suka kwace mulki adadin mutanen da aka kashe a lokacin mulkin hamir rock na shekaru uku a kasar cambodia an kyasta cewa ya kai kusan mutane miliyan biyu kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar cambodia miliyan takwas an kuma hambar da gwamnatin hamir rock a ranar bakwai ga watan janairun shekara ta 1979 sakamakon tsoma baki na sojojin vietnam masu saurare ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi mirza hussein nuri fitaccen malamin addinin musulunci kuma masanin shari'a a garin nor daya daga cikin garuruwan arewacin kasar iran bayan ya kammala karatunsa na farko ya mayar da hankali matuka wajen neman ilimi musamman bangaren ilimin hadisi da kuma tattara hadisan sannan kuma sannan hankali ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi a musulunci daga wannan lokaci ne kuma ya fara rubuta masu daraja da kima daga cikin aikansa akwai rubutun littafin nan mai suna akhbar hibsul qur'an آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na makoyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin a cikin wannan darasi za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da ramin dangane da wasu muhimman wurare na tarihi da ke cikin kasar iran da suka hada da yankin isfahan kashan da dai sauran yankuna da suke kusa da waɗannan wurare waɗanda masu yawan shakatawa daga cikin gida da wajen ƙasar suke kai ziyara a cikinsu domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa na tarihi da ke akwai a waɗannan wurare sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawar tasu za ta kasance akan waɗannan wurare na tarihi amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. خبر لبری چمدان جکه برای چیست؟ دومین میننه ما می رویم مو زمو ما قرار است برویم ان اجیه و زمو تپی شما می روید کو زاکو تپی تور تاوگر ماسو یاون شقتاوا استان لردی اصفهان لردن اصفهان خوش به حالت کج ددی دیدانی نبوده ایدو دیدانی ترین نبوده ایدو مفی کائو شهرها گرورو زیبا میکاو نقاط وراری کدام ونه کاشان برنن کاشان چادگان برنن چادگان عالی است می نه قره اتفاقا بابو تسمانی الان ینزو هوا اسکا خیلی خوب می متکر کیاو بهار یعنی دامنه دلپذیر mai daɗaɗa zuciya. Misle. Kamar. Shabihe. Kwatankwacin. Shabaho. Darari. Atrofe. Gefen. Zoyanderud. Ƙoramar rud Matbu'u. میدادی؟ کجا اینا اسم سونا رود قرما وسط سکیا آن عبور می کند ینا گتاوا کوه دوزه دامنه گپن زرد کوه بختیاری دوزن زرد کوه بختیاری آن سرچشمه میگیرد ینا ببگو د ایدروا منطقه ینکی کوهستانی میزونکا غرب یما دریا کوگی آن دارد شی یندا چون دومین مرکز چی بیا وجود ندارد باشده من مطمئنم ni ina da tabbaci. amma. sai dai. Tuma da labaran da aka saurari waɗannan kalmomi waɗanda za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da ramin a lokacin da wato abokin muhammad ɗin ramin yake cikin shirye-shirye inda ya kawo jika ya shirya ta da nufin tafiya ga dai abin da ramin ɗin ke cewa abokinsa muhammad چه خبر شده؟ این cist. قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد به کدام نقاط می روید؟ ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم عالی است اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است بهار اصفهان بسیار دلپذیر است. اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟ بله، آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است. شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است. زاینده رود کجاست؟ زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند. این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد. آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ بله، غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است. اما مطمئنم که این استان دریا ندارد چون در مرکز ایران دریایی وجود ندارد. تو yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da tarjama a cikin harshen hausa. چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟ میکی پاروانی ونن جکرفا تمی چه چی؟ قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم. ان اجیه چوا نی نید سعید za پی لردن اصفهان Isfahan توگر مسیاون tawagar masu خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد. به کدام نقاط می روید؟ کجدادی لردن اصفهان دینه دگه چکن مراره نبود ایدو مپی کیاو نا لردن دکه چکن ایران دما گروروا ماسی کیاو ونه بنگرن زاکو تپیه ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم. مو زموجه اصفهان دا کاشان دکوما چادگان عالی است. اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است. بهار اصفهان بسیار دلپذیر است. دکه و قره. کدیکی. da یعنی اسکا ا اسفهان یه نده کیاو قره یعنی دامنا ا اسفهان یه نده داده زوچیا اسفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟ اسفهان ما تا بنگرن یعنی این اسکا کمر برنن تهران نه؟ بله آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است. ای یعنی اسکا الابدن اسفهان کمر برنن تهران نی. ادراری یعنی اسکا اگیپن قرمر زاینده رود ینا ده دادی ینا کما ده نصر ده زاینده رود کجاست؟ اینا نه زایند رود زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند. این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد. قرمر زایند رود سونموتا وتا قرمه زکیر ke tsakiyar birnin تکی da kuma take daga ruwa da ke bubbugowa daga gefen duwatsun zardukohe bakhtiyari take samun ruwa. آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ شن اصفهان ینکی نه میز اونکا؟ بله، غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است. ای yammacin lardin Isfahan yanki ne mai tsaunuka. Amma mutmainam ke in ustan dariya nadarad, chun dar markaz iran dariya yi wujud nadarad. Amma ni ina da tabbacin cewa wannan lardi baya da kogi a cikinsa, saboda a tsakiyar ƙasar Iran babu kogi a cikinta. To madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. Wannan shine kamo ƙarshen wannan shiri na yau. Idan Allah kai mu a mako na gaba za a ji yadda wannan tattaunawa ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu. To amma kafin wannan lokacin a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri a faifai musamman malama kudusiyan da kuma malama jula duk shirin a faifai ne a kula a ke alheri a tafiye mu shirinmu na gaba. matasa. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne da yawan da muke gabatar muku da matsalolin da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da ke gabansu a fagen rayuwa sannan kuma da hanyoyin warware su. To bisa matashiya shirinmu na ƙarshe da kuka saurara ya tattauna ne da wasu matasa biyu a Agadas da ke jamhuriyar Nijar. Sun kobi bijiro da muhimman matsalolin da suke fuskanta ne a rayuwarsu ta yau da kullum. Daga cikin matsalolin na tushe da su matasan suka ambata da akwai rashin aikin yi da suke fama da shi. Matashi na farko mai suna mai goro ya zargi hukumar yankin na Agadas. da cewa tana ba da aiki ga wasu mutane da suka fito daga wasu yankuna maimakon su domin samun haske akan matsalolin da matasan suka bijiro da su shirin namu ya tuntubi magajin garin agadas malam abubakar ajiwal domin haka shirin namu na wannan rana zai bijiro ne da hirar da muka yi da magajin garin na agadas da fatan za a gyara zama domin a saurari shirin ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu To kamar yadda muka ji ɗazu za mu gabatar muku da hira ne da magajin garin Agadas Malam Abubakar a Ajuwal. mu ta farko kuwa tana da alaƙa ne da wace matasan wannan yankin suka yi na cewa mahukunta basu-basu ayyukan da za su yi. ga abin da yake faɗa dangane da ƙoƙarin hukuma na samar da aikin yi ga matasa. ku da farko dai ina mika godiya ta ga gwamnati da lasicin republic bisa wani sistem da suka fudu wanda yake ce ma program d'urgence wanda yake intervenir bisa le retourne de la libye donc suka gudo daga libye ina gani a yi shi a fas biyu ina gani ga kashi da kashi tamanin duk wanda suka samu taimako su de jeune don samari ne na kwamitin agadis e, eh, na biyu kuma muna da pedev wani partner kinmu ne wanda ake cewa pedev su ma sun taimaka ma jeune na gundumar kwamitin agadis e, eh, kuma muna da akwai penid system wanda ake cewa na program na nations unis wanda suka taimaka mana bisa doka police goma sha biyar police municipal na kwamitin agadis ina gani duka su masu dejen kuma akwai wani proje wanda sai an inda za a samu a yi abin da ake ce ma hot intensity de maneuver don ka aiki ne wanda kamar samari ne za su kamawa kamar gayya don ta nan ne ake so a samu a dan ba su don wani abu an yi ruwa ita an yi ruwa da gane shi ne kawai da ke iya mai To kamar yadda muka ji cewa hukumar yankin ta Agadas ta tallafa wa matasan da suka dawo gida daga ƙasar Libya wacce ta tsunduma cikin matsalolin siyasa da tsaro. Malam Abubakar Ajwal ya kuma yaba wa mai girma gwamnan Agadas ɗin saboda shi ne ya fito da shirin na tallafa wa 'yan ƙasa da suka komo gida daga Libya. Hakanan kuma shirin ɗaukar samari da matasa. a cikin tsarin 'yan sanda na yanki domin tabbatar da tsaro tambaya ta gaba da muka yi wa magajin garin na agadar shine a kan adadin samarin da aka ɗauka aiki a cikin harkar tsaro ga abin da ya faɗa mana e ina gani nan mu agadis dama su kakin masu hannu da shunin su zo su tankare mu da zancen ita kuma mulkin agadis da kanta ta yi kiran wani initiative na kamar dokar samari na kwamitin agadis a sa su ga wannan abu da ake ce police municipal ina gani dama kakin su zo partner kinmu muna da police talatin don da su masu hannu da shuni da masu hannu da shuni da suka zo suka ce za a doka kowace komin za ta ba da mutum goma sha biyar yanzu ni abin da zan ce maka kowace komin kowace komin na region dagades ya yanzu komin komin goma sha biyar a agades kowace komin abin da ta kawo mutum goma sha biyar. To kamar yadda muka ji a cikin harkokin tsaro kaɗai kowace gunduma daga cikin gundumomi goma sha biyar da ake da su a gadas an tsamo samari da matasa goma sha biyar domin ba su aiki. To baya ga harkar tsaro da ake ɗaukar samari da matasan magajin garin na agadas ya kuma tabbatar mana da cewa duk wani fage da matashi yake da sha'awar yin aiki a kansa ko kuma yake da ƙwarewa a kansa za a yi masa jarrabawa sannan idan aka tabbatar da ya ci wannan jarrabawar a ɗauke shi aiki ga abin da yake faɗa dangane da haka. e eh, pdf shi sistem wanda ya kire na eh, forman jen bisa ayyuka wanda kamar tambayar ka ake wani bi kamar aiki wanda ka iya yanzu misali in kamar ka iya mekanik misali ko kuma wani miniziri tambayar ka suke bisan shi ne da kukan da ka kai ko bisa aikin da ka kure ma bisan shi ne kake fada musu don bisan shi ne za su tayya su biya kudi a kai ka ecol a koya maka aiki wato bayan an koya maka aiki lokacin nan za su zuwa su sa maka duka muwayan wanda kamata ka yi demari ka fara aiki ina gani bai dare ba 22 ga wata wanda ya wuce kowace komin kowace komin komin ina gani goma sha biyar kowace komin ta ba da samari wanda kamar suka samu dama na c test wanda yake ce ma test psychotechnic ina gani sun yi test wurin areba imu araren don wani test ne sai an yi shi don ko in an yi shi ne in allah ya sa mutum ya samu a lokacin nan ne ake doka shi To da wannan jawabin na magajin garin Agadas Malam Abubakar Ajuwal ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin da fatan masu saurare sun ji daɗin abin da suka saurara kuma mahukunta za su tallafawa matasa da samari domin warware matsalolin da ke gabansu domin kuwa ci gaban kowace al'umma da ƙasa ya dogara ne da su a ƙarshe kuma muna miƙa godiya ta musamman ga magajin garin na agadas malam abubakar ajuwar saboda haɗin kan da ya baiwa shirin namu a nan da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tuddai Allahu mai duniya sammai Allahu mai duniya kasai Allahumma duniya teku Allahumma duniya dacin Allahu duniya yanzu Allahumma ya domin gobe, raba mu da shalon mataranta, raba mu da halin magulmaci. To kun ji zancen magulmaci, sannan ku zai zo wajen wannan, sannan ku ai ma'ana ya ce ma, baka da kirki sau. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu "Barka barkamu da wani haka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin bayani kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan a wannan karan ma da ku daure ku daddage ku ga cewa mun kammala wannan shiri tare da ku a cikin hirin namu na yau za mu ci gaba ne da sararin shehun malami muhammad salih lezare da ke can birnin yamai ta kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin nan na satul hukuk na imam zainul abidina na imam hussein alaihi da kuma yadda iyali da su amfana yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa saboda kuwa babban wadi ne in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci da ke jinmu da shawararrenmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga muna ci gaba da wasala karatunmu a cikin littafin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidin da imam husaini alaihi salam kuma muna nan dai a cikin maudu'in haƙƙin talaka haƙƙin wayanda ake ma shugabanci akan mai musu shugabanci ba mu gushe ba muna nan a wannan haƙƙi na goma sha bakwai da yake na'am lakar nazar al-imam al-azim alaihi salam fil الحكومات القائمة fi asrihi fara'aha alal qahar wal galiba anan imami masumi alaihi salam maulana ali zainul abidi na dan imam husaini yayi salam ya yi duba ga hukuma ko jagorancin zamaninsu ya yi duba ga hukumar da take a zamaninsu wace ta yi kama kwabo da kwabo hazun na'al bin na'al ma'auni da ma'auni kwatance da kwatance mudu da mudu ta yi daidai da daidai da hukumar wannan zamani nam hukumar da akan ɗorata ta akan me hin ƙarfi fin ƙarfi zalunci yaudara wacce lan tastanid abadan intihab shu'ubiha intihab shi'obe ba ya hukuma ce wacce zaɓi ne na al'umma ba ba kuma hukuma ce wacce tsari na Allah ya ɗora ta ba zalunci ya ɗora ta yaudara ya ɗora ta ta'addanci ya ɗora ta zub da shini ya ɗora ta haka suka yi ta gallaza ma al'umma haka suka takura ma al'umma da haka maulana ali zainal abidin alaihi salam yake mahukuma irin wannan gargadi na cewa fa ta sani wanda take wa shugabanci fa bayan allah ne halittar allah ne ba ku fi su da komai ba duk abun da ka musu wanda ba daidai ba Allah ba zai barka ba don haka sai maulana ali zainal abidin yake ma irin wayannan mahukunta wasici da mi yanayi musu wasici ayatul ra'iyya da kiyaye haƙƙin wayanda ake ma shugabanci yake musu wasici da kula da al'amarin talakawa ri'ayatu shu'u war rahmatu biha yake ma irin wayannan mahukunta wasici da tsare gaskiya a yi adalci a tausaya wa bayan Allah a tausaya musu ba a takura musu ba wal hiyatatu ha yake ba su shawara na cewa su kula da abin da zai kawo ci gaba abun da zai kawo kwanciyar hankali abun da zai kawo zaman lafiya abun da zai kiyaye mutunci na wannan al'umma da ci gabanta walanat fi tasarruf fi ahwaliha maulana ali na alaihi salamu a wannan washen yake ma mahukuntan zamaninsa wanda suke kama da mahukuntan zamanin ma'azzalumai kawai macuta yake musu wasici da cewa su bi komai a hankali da garaje a wajen tafiyar da shugabancin al'umma. masararo kada da ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun bin komai da dukka ta yadda za a yi wa kowa adalci da fatan iyali za su amfana da wannan muhimmin bayani. su bi komai bidikka ta inda za su yi wa kowa adalci ta inda ba za su cuci kowa ba ba za su danna haƙƙin kowa ba a wajen tafiyar da lamarin al'umma kuma banda halin bera banda sace dukiyar al'umma kama ausahum an yazkuru ma atahumullahu min fadlihi fa yashkuruhu bil ihsan Ilar, ar-ra'iyyah war ta haka za mu ga maulana aliyu zainal abidina alaihi salam yana ma mahukuntan sa. yan baba kere yan bani na iya wanda ke amfani da ƙarfi da ƙarfin makami da ƙarfin yaudara a wajen hawa mulki kamar yadda dai muke yau to yake musu wasici na me cewa su tuna fa ba fin ƙarfin Allah suka yi ba. Idan ma kana ganin an baka shugabanci ne saboda ‘yar takardar shaidan da ka nuna wala Allah ma ta shabu, ko kuma ka same ta ta hanyar halal daidai, kai mai darajar ilimi kaza ce, kai mai halayya na gargari kaza ne, wanda aka maka taskiya ta ƙarya gungurumin ɓarawo, aka ce a'a. mai neman na kansa ne mugu azzalumi aka ce a mutumin kirki ne mashajini aka ce a mai gudun duniya ne to ma a ɗauka kai adilin ne kuma mutumin kirki kuma wanda baya zalinta kowa bai yarda da zalunci to ka ɗauka ma haka ne to ita ma wannan falala ce da Allah ya baka kyauta ce da Allah ya baka baiwa ce da Allah ya baka ba ƙoƙarinka ba ne to da ka ka gode wa Allah da wannan baiwar da ya baka har ka zama yau kai ne shugaba ta wani hanya zaka gode wa Allah a gani a ƙasa ka kyautata ma bayan Allah da kake wa shugabanci ka tausaya wa bayan Allah da kake wa shugabanci ka kiyaye haƙƙin bayan Allah ka kiyaye musu rayukansu ka kiyaye musu addininsu ka kiyaye musu mutuncinsu ka kiyaye musu dukiyarsu ka kiyaye musu zaman lafiyarsu da kwanciyar hankalinsu wajibi ne a ganka da wannan amma idan ka rasa wannan to ka tabbata Allah zai ɗiban matalakawa haƙƙinsu a kan ka gobe tashin kiyama yan uwana masu girma yan uwar imani da a ce duk mai neman shugabanci yana duban haƙƙin talakawa a kansa yanda Allah ta baraka ta'ala ya ɗora haƙƙin yanda yake kun ba mai canza shi wallahi da mafi yawan masu ribibi wajen neman shugabanci ba su nemi shugabanci ba saboda sun san ba su cincinci shugabancin ba mutum ne wanda ba ruwansa da Allah kwata-kwata ba ruwansu da batun lahira kwata-kwata bai san ma mitintuka ba abinda ake cewa mitintuka ba ruwansa da ita kansa kawai ya sani to amma ire-irensu su suke wasu san kujerar shugabanci haka dole barna ta yawa a doron ƙasar Allah sannan kuma a je lahira a sha kashi Fatanmu Allah ta baraka wa ta'ala ya tausaya mana Allah ya mana lutufi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin bayyana sahibul asr zaman ajjalallahu ta'ala farjahu sharif don ya cika wannan duniya da adalci da lalama da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan da ta cika ta gurɓata da jinin bayan Allah da ake zalunta. a yau ma dai na ganin nan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ahli baiti at-tayyibin at Allahuma allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi dai malam ya sake koro bayani dai lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta kasar iran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah sarki iko, kaba yara manyan gobe, ga yara manyan gobe, in yara ku bi ma iyaye, in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ta saƙa da ake ta fuskar kasuwanci tsakanin ƙasar Amurka da kuma ƙasar China. da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana matakin da shugaban kasar amurka donald trump ya dauka na ƙara yawan kudaden fito a kan kasashen duniya da china take ciki ko kuma ma take kan gaba bai zama abin mamaki ba donald trump yana mu'amala da batutuwan siyasa ne da tunani irin na ɗan kasuwa hakanan kuma ya mayar da shi zama daidai da dillali wanda yake son ganin an samu riba mai tsoka saboda ya samu nashi kasan cikin gaggawa ba tare da la'akari da halarcin kasuwancin nashi ba a cikin shekaru ashirin na bayan nan ƙin jinin ƙasar china ya mamaye shugabannin amurka da suka hada da shi kanshi donald trump amma a kan trump ɗin lamarin ya fi tsanani da mai da wannan ƙin jini zama wani abu tamkar tsaka mai wuya a gare shi da zai kara wa shugabannin amurka tsananin da suka shigar da kansu dangane da kin jinin china shine yadda beijing take da shugaba wanda china ɗin bata taɓa samun irinsa ba wato shi jinping domin shirin mutum ne mai turjiya da tsayin daka akan abin da yake yi har zuwa ƙarshe yana da azamar ɗaukaka ƙasar china a duniya da isar da ita inda ya dace a fagen siyasar ƙasa da ƙasa manufar farko da ƙarshe wacce amurka ta sanya a gaba ita ce kawo cikas da tarnaki. ga ci gaban da ƙasar china take samu a fagage da dama a baya amurka ta yi ƙoƙarin hana china ɗin ci gaba ko kaɗan amma da ta fahimci cewa ɗan zaki ya girma sai ta sauya siyasarta zuwa da za ta kawo wa wannan ci gaban cikas ba wai hana shi ba don ta san bata isa ba abin da yake cikin ƙwaƙwalwar donald trump shine ko dai mu kawo wa china cikas mu ɗan jinkirta gabanta ko kuma lokaci zai ƙure da zamana mun makara yin hakan kuwa yana nufin cewa amurka ta sauka daga kan kujerar ta ɗora kanta na jagoranta duniya china tana hulɗa da amurka ne bisa hikimar canawa da take cewa ka murƙushi abokin gabanka tun kafin mai fahimci cewa an fara yaƙi wannan yana nufin cewa lokacin fada da cana ya wuce don duk wanda yake son shiga fada da cana tamkar wanda zai harbi kafar ne cana tana ɗaukar lokaci yana da muhimmanci a fagen fada da makiya domin gwargwadon yadda za ta kauce fada da amurka na lokaci mai tsawo za ta rage asar za ta iya yi idan ranar fadan na hakika ta zo abin da ya zama mai jan hankali shine yadda trump ya buɗe fada da duk duniya baki ɗaya ta fuska kasuwanci wannan abin da ya kuwa yana cutar da amurka ne da manufofinta a duniya ya sa ana kallon amurka tamkar wacce take adawa da duk duniya baki ɗaya tana kuma sa ƙasashen duniya ɗin hatta waɗanda da suke ɗarin yin hulɗa da juna su dunkule su haɗe wuri ɗaya domin fuskantar wannan sabon yaƙi na kasuwanci na amurka ita kuwa ƙasar china tana cin more duk abin da yake faruwa tana son cin moriyarsa ne saboda kare manufarta tun lokacin zangon shugabancinsa na farko a shekara ta 2016 donald trump ya buɗe yakin kasuwanci da ƙasar china amma hakan bai wara komai ba domin an samu tazarar kuɗaɗe ta cinikayya ga amurka sun tashi daga kan dala biliyan 503 zuwa biliyan 578 tattalin arzikin amurka yana a matsayin kaso 26 ne cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya a dalilin haka duk abin da ya shafe shi zai yi tasiri a duniya abu mai jan hankali a nan shine cewa matakin da donald trump din yake dauka ba shi da goyon bayan manyan masana tattalin arziki na cikin ƙasa amurkan kuma su kansu mutanen ƙasa amurkan ba su goyon bayansa don haka suke yin zanga-zanga da jerin gwano kusan kowace rana ta allah asarar da amurkan ta yi ta fuskar tattalin arziki cikin sa'o'i kaɗan sun kai dala tiriliyan biyar hakan ta faru ne washe garin da trump ɗin ya sanar da ƙara kuɗaɗen haraji ga ƙasashe masu yawa a duniya ba a je ko'ina ba kuma wannan asarar ta kai dala tiriliyan 11 kamfanin apple shi kadai ya yi asarar dala biliyan 250 a cikin sa'o'i hakan ya mayar da wayar tarho ta iphone zama mai tsadar gaske wani abu da wannan matakin na trump ya haifar shine karuwar bashin amurka bayan yakin duniya na farko amurka ta kasance ƙasar da tafi bayar da bashi ga kasashen duniya da aka yi yakin duniya na biyu kuwa ta kasance mafi girman tattalin arziki a duniya domin tattalin arzikinta ya kai kaso 45 cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya amma yanzu wannan ƙasar ta kasance ita ce wacce aka fi bin bashi a duniya kuma tattalin arzikinta yana cikin yanayi mai muni a dalilin haka aikin da ke gaban shugabannin amurka shine warware wannan takaddama da wannan rikita-rikita ƙoƙarin ceto tattalin arzikin ƙasar ne yana da buƙatar abubuwa da dama da kuma ɗaukar wasu matakai da ba su zama karɓaɓɓu a wurin al'ummar ƙasar ba domin yin su zai sa a samu raguwar halin walwala da jin daɗi da mafi yawancin amurkawa suke ciki a shekara ta 1984 bashin da ake bin amurka bai wuce dala tiriliyan ɗaya ba amma ya ci gaba da ƙaruwa har ya kai dala tiriliyan 23 a shekara ta 2019 to a shekara ta 2024 kuwa wannan bashin ya kai dala tiriliyan 36 abinda wannan lissafin yake nufi shine cewa a cikin kowaɗanne shekaru biyar bashin nasu ya ƙaru da kaso 56 cikin 100 hakanan kuma ya kai kaso 117 na kuɗin shigar amurka idan aka fassara shi cikin sauƙi yana nufin cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan ƙasa amurka ana bin shi bashin dala dubu ɗari da bakwai mafi rinjayen bashin gwamnatin amurka na cikin gida ne amma bashin waje japan ce ta fi baiwa amurkan bashi daga ita sai ƙasar canan da amurkan take rikici da ita wato cana ce ƙasa ta biyu da amurka ta ci bashi a wajenta da akwai dalilai da dama da suka sa amurkan ta zama mai kan cin bashi daga ciki da akwai karuwar kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati hakanan kuma siyasar kiwon lafiya da kuma lokacin ɓullar cutar nan ta covid shi ma buga takardun kudaden amurka na dala yana cikin dalilan karuwar wannan bashin da kuma ganin cewa farashin dala ɗin ya yi sama sosai saboda ya dace da tattalin arzikin ƙasar yake tafiya idan har amurkan ta fara zartar da wato kuɗin harajin da ta ƙara wa ƙasashen duniya musamman turai to kuwa za su yi ƙoƙarin nemo wa kansu mafita watakila yin aiki tare da ƙasar china ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mafitan da nahiyar turai ɗin za ta lalubo da hakan ba zai yi wa amurka daɗi ba kuma yadda ƙasashen china japan da koriya ta kudu suka sanar da cewa za su yi aiki tare a tsakaninsu domin su fuskanci ƙarin harajin na amurka zai amfanar da ƙasar china ne zai kuma taimaka mata ta fita daga killacewar da amurka take son yi mata ta hanyar amfani da waɗannan ƙasashen da suke zagaye da ita ita ma ziyarar da shugaban ƙasar ta china ya kai zuwa vietnam tana ƙarƙashin wannan manufa ta ƙoƙarin warware saɓanin da yake tsakaninsu a kan tekun china na kudu tabbas kasuwar amurka tana da muhimmanci a wurin china sai dai kuma hakan baya nufin cewa china ɗin ba za ta iya samu wata kasuwar wacce za ta maye gurbinta ta amurka ba musamman ma dai a cikin gabas ta tsakiya da kuma a cikin nahiyar afirka hatta a cikin wato kasashen da suke zaga da ita da a wasu lokutan ba su jituwa kamar kasar Indiya. da farko amurkan tana ɗaukar cana abokiyar gasa sai ta koma tana kallanta a matsayin ƙalubale yanzu kuma ta zama barazana a gare ta. tattalin arzikin ƙasar china zai fuskanci matsala na wani zango amma a ƙarshe zai kai ga raguwar mafi yawancin waɗannan matsalolin da zai fuskanta za kuma ta rabu da matsalolin da take fuskanta a yanzu daga makwabtanta saboda ɗabi'ar ci gaban da take samu a yankin tekun china na kudu to masu sauraro za mu dasa aya nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mazhaba mai suna mazhabar gaskiya. Shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na kaso a saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah da iyalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najisa. idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najisa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu. tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar ƙura ganin abu ya najistu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni akasinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najisa, to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne akan mai wasu wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahalin kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahlul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista sushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a bada abin da aka yi bakance wa imam Hussein alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato ulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne eh ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matuƙar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa. sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya.